Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkam da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Aisha Humaira na marubuciya Nafisa Usman Tafida wacce aka fi sani da Maman Mama wanda yake zuwar muku daga tashar tausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ta jiyo ta ga ya fito ya nufo inda take, ai kuwa ta sunkuya ta ɗebi ta kamanta a hannu ta kare. ya tsaya kawai yana kallon yadda take gudun kamar wadda mala'ikan mutuwa ya biyu. yarinyar nan ba ta da hankali ya faɗa a ransa inda ya gode wa Allah kawai shine yadda titin yake shiru babu mutane ya karanci titin da suke kai babu mutane kuma straight ya tafi babu kwanoni akwai kuma nisa daga inda suke zuwa ƙarshen titin ya kalli Humaira ya ga gudun da kawai take yi ko waigensa ba ta yi. Komawa ya cikin motar ya saka ta a giya ya fara tafiya deadly slow. Bai jima ba ya kamo Humaira. Ya daidaita tafiyar motar da gudun nata ya ci gaba da tafiya ta gefenta. Tun tana gudu sosai ya ta rage ƙarfin gudun. Ta sunkuya ta dafe gwiwoyin da tana ki. Sannan ta waiga bayanta ta ga alama nemansa take. Amma ta ga babu kowa. Ya yi mata ɗan ƙaramin horn. Ta kallo set ɗin da yake da sauri suka haɗa ido sai kuma ta miƙe da sauri ta ci gaba da tafiya kamar za ta tashi sama. Boss said ɗin titin dogayen katangon gidaje ne, babu inda za ta shiga ta ɓuya babu kuma wanda zai taimake ta. Idan Al'amin ne niyyar lakaɗa mata duka akan Allah ya isan da ta yi masa. Amma kuma ba shi da niyyar fitowa daga motarsa ma balantana har ya taɓa ta, sannan kuma ba shi da niyyar tafiya ya bar ta ita kaɗai akan titin. A haka suka ci gaba da tafiya har suka zo ƙarshen titin. Sai da al'amin ya jira ya ga wannan ton Humaira ta shiga sannan ya bi bayanta. A ran sai yana murmushin mugunta don ya san hanyar ba ta ɓullewa. Humaira bata ankara ba sai ganinta ta yi a ƙofar wani gida. Karnukan gidan kuwa suna ganin ta suka fara yi mata haushi. Babu shiri ta juya da gudu ta bar gurin. Duk zafin da zuciyar Al'amin take masa sai da yi dariya irin birkin da ta ci. da yadda ta juya da gudu. Shi ma Ribas ya yi ci gaba da bin bayanta har suka koma wancan junction ɗin da suka baro. By then Humaira ta gaji sosai don sama-sama numfashinta yake fita ƙafafuwanta ba za su iya ci gaba da wannan tafiyar ba wadda babu gurin zuwa ba. Ga zuciyarta wani irin ɗaci take mata saboda har yanzu maganganun Al'amin ne suke amsa kowa a kanta. She had been insulted da yawa a rayuwarta amma bata san me yasa nasa ya fi mata zafi ba kuma abin haushin wai dole dai gidansu zata koma tunda bata da wurin zuwa sai can ɗin kai rashin gata ma dai bai yi ba a rayuwa waɗansu step ta hango a gefen titin wanda daga gani an yi su ne saboda zama ba tare da dogon tunani ba ta karasa gurin ta hau ta zauna tana jin duk jikinta yana yi mata ciwo. Tana ganin sa ya zo ya yi fakin a gefenta, ɓangaren Al'amin kuma tun kafin su dawo junction ɗin ya fahimci ta gaji da tafiya, amma ya kasa fitowa yayi mata magana kamar yadda ya kasa ɗauke idonsa daga kanta. Ta yi gudu na aƙalla wata. Na tayi gudu aƙalla na awa amma ko daidai da sakon ɗaya hawaye bai daina bin fuskarta ba. kowane ɗigon hawayenta ji yake yi kamar a zuciyarsa yake ɗiga. Da a ce hawaye yana ƙarewa da ya tabbata yau sai hawayen Humaira ya ƙare. Sai ya samu kansa da tambayar kansa cewa sau nawa tana irin wannan kukan a rayuwarta. Duk da bai san dalilin da yasa yake so ya sani ɗin ba, be curiosity yana ganin ta zauna yana ganin ta zauna ya taka birki a gefenta still idanuwansa akan fuskarta. Wanda ya lura har kumbura ta yi ta yi ja saboda yawan kukan da ta yi. Sai ya ji a ransa cewa bai kyauta mata ba, ya san matsalar ta amma duk da haka ta daure ta shigo motarsa. Bai kamata ya gaggaya mata maganganun da ya gaya mata ba, bai kamata ba sam. A lokacin ya lura da yadda jikinta ya fara karkarwa alamar sanyi take ji, sanyin dare ya fara sauka gashi kuma babu wani mayafin kirki a jikinta. Ya gashe mota ya fita ya buɗe baya ya ɗauko wata coat ɗinsa ya zagaya gurinta sai da ya hau kan step ɗin sannan ya zauna shi ma a kusa da ita duk suna kallon titi yana zama ta mike ta matsa daga kusa da shi ta sake zama shi ma ya tashi ya bi ta inda take amma bai zauna ba sai da ya lulluɓa mata kot ɗin a jikinta sannan ya zauna wannan karan ba ta tashi ba sai ta ƙara jan kot ɗin tana lulluɓe hannayenta da ita sun jima a haka kafin ya buɗe baki a hankali ya ce I'm sorry ba ta ce komai ba ya sake cewa I'm sorry Ta yi magana cikin muryar kuka ta ce ba sai ka bani haƙuri ba, ka faɗi abin da yake ranka ne. Abin da ka faɗa shi ne exactly what you think of me. Ya jinjina maganar ta sannan ya tambayi kansa haka ne, abin da ya faɗa shi ne abin da yake ransa, a fili kuma cewa yi ki yi haƙuri. Ta jima tana kallon bangles ɗin hannunta sannan ta ce cikin sanyin murya, abin da ka faɗa ɗin ai gaskiya ne. Haka rayuwata take, amma ba ni na zaɓi hakan ba. Idan da a ce ana neman shawarar mutum ne kafin a halicce shi, maybe da zan zaɓi rayuwa irin taka ne, maybe da zan zaɓi iyaye irin naka. Amma Allah ya fi mu sanin daidai kuma shi ya zaɓa min wannan rayuwa saboda yana ganin ta fi dacewa da ni. Bata jira amsarsa ba ta ce ba na jin kunya ko da na sanin kasancewa ta yadda nake. In fact, I am even proud of what I am. Dan na yi rayuwa iri-iri, naga abubuwa iri-iri, na san rayuwa fiye da yanda a prince like you ya sani, nayi yi surviving abubuwa da yawa wanda I'm sure kai da kake namiji strong and perfect ba jin zaka iya surviving abubuwan da nayi yi surviving. Al'amin ya challenge a voice inta nan take wani tunani ya zo masa. Idan ya wannan abu Mary zata iya ta bashi labarin rayuwarta, amma kuma wata zuciyar sai ta fara tambayarsa, anya ko yana so ya sani ya juya yana kallon ta suka haɗa ido ya ɗan yi smiling ya ce kina tunanin da akwai wani abun da har ke kika iya surviving wanda ni ba zan iya ba kina tunanin akwai wani abu da kika sani akan rayuwa wanda ni ban sani ba ta ɗauke idonta daga cikin nasa tana kallon fitilun kan titi har ya fara tunanin tarkonsa bai yi kamu ba sai kuma ta jiyo tana kallonsa idanunta har ƙyalli suke ta ce ina ganin ana rafin ɗin mamata, ya fi so a ƙirga, kuma da mazaje daban-daban. Na so faɗawa tarkon maza kala-kala a lokaci kuma da dama, a makaranta ne ko kuma a hanya ne, kawai saboda kasancewata a yanda nake, saboda saboda mahaifiyata ta kasance tana zaman kanta ne. Babu abin da ban gani ba a wannan shekarar. Na kasance mun zauna a gidaje kala-kala sannan kuma na yi makarantu da dama. amma duk waɗannan ba komai bane ba ya al'amin abin da ya fi komai a gurina shine mahaifiyata na rasa mahaifiyata ita ce kaɗai gatana ita kaɗai ce zuciyata tana so na so na hakika kuma ta mutu ne saboda ni ta haɗiye wani ɗaci a bakinta ta ce za ka iya fuskantar duk wannan abubuwan Wani abu ne ya tokare a makogaran Al'amin, irin abin da in ba kuka kai ba ba zai wuce ba. Amma kuma shi ba ma'abocin kuka ba ne, ba haka ya san abin will always be there har sai ranar da ya goge wa Humaira hawayenta, har sai ranar da ta daina kuka. Ya ɗauke idonsa daga cikin nata, idan ba zai iya ci gaba da jure kallon cikin idon nata ba. Sai da ya gyaran murya sannan ya ce, kin yi gaskiya, kin abu kin fuskanci abubuwa da yawa. Ban san rayuwa ba, ban san komai a rayuwa ba, abin da na sani a rayuwa kawai shine ta ban san wahalar ta ba. Ya ɗan yi shiru sannan ya ci gaba da cewa please ina buƙatar in san abubuwa da yawa akan rayuwarki, ina son in san wacece Humaira, wataƙila ni ma in samu knowledge akan rayuwa kamar yadda kike da shi. Ta rufe ta sannan ta saka hannayenta ta rufe fuskarta. Ta jima a haka sannan ta buɗe fuskarta tare da share hawayenta ta ce Zan baka labarin rayuwa ta al amma amana zan baka. In ka faɗa wani kai da Allah ban yarda ko ma me ka gaya wa ba. Bai ce komai ba ita ma bata jira amsarsa ba ta fara magana. Sunana Aisha Humaira Mahmud. Mahmud ɗin da nake amfani da shi ba sunan babana bane ba ban san sunan babana ba. Ban san shi ba ban san komai a kansa ba. Farkon rayuwata na fara ta ne a wani gari wanda ba zan iya tuna sunansa ba. Na san dai ƙauye ne sosai a kuma arewacin Najeriya yake. Babban abin da zan iya tunawa a garin shine kasuwar garin babbar kasuwa ce sosai wadda take ci duk ran Lahadi. Gidan da muka zauna a garin babban gida ne sosai. Ina iya tuno gidan tsakar gidan da kuma yadda ɗakunan suke jera a kan baranda. Waɗansu ɗakunan da toilet a cikinsu waɗansu kuma da na tsakar gida suke amfani. A ɗaya daga cikin ɗakin muka zauna ni da mamana. Ɗakinmu ba shi da girma sosai amma muna da banɗakin mu a cikin ɗakin babu gado a ɗakin sai katifa guda ɗaya da kuma doguwar kujera a gefe labule aka saka aka raba ɗakin biyu wannan yasa ya zama kamar cikin ɗaki da falo gidan a cike yake da mutane maza da mata mata suna iya kama ɗaki maza ma haka babu ruwan wani da wani babu ruwan wani da me wani yake ciki duk kuwa da cewa ana zaune a gida ɗaya wannan shine inda na buɗe idona na gani Mamana na ba ta bari na in fita ko'ina ko da kuwa tsakar gida ne. Ta ce min wannan shi yasa ta kama ɗaki mai toilet saboda ba ta so in fita. Kullum da daddare ina jin ana ta kiɗe-kiɗe da raye-raye a tsakar gidan amma ba na zuwa sai dai in tsaya a bakin ƙofa ina kallo. Shi ma kuma da na hango mama zan koma in kwanta kamar bacci nake yi. Wannan ya saka bani da abokan wasa sam, babu wanda ya san ni babu wanda na sani. sai ƴar tsanata da mama ta siyo min da ita kullum nake wuni ina hira ita ce abokiyar hirata ita ce abokiyar shawarata da ita zan zauna in yi ta hira ina ba ta labaran da nake ƙirƙira na irin rayuwar da nake kwaɗayin kasancewa a ciki rayuwa wadda zan kasance tare da mahaifina da mahaifiyata a guri ɗaya mama na ba ta zama a ɗaki don haka kusan kullum ni kaɗai nake wuni babu kallo babu abokin wasa amma kuma duk inda lokacin cin abinci yayi zata siyo min abinci ta kawo min kuma ta tabbatar cewa na ci sannan ta sake fita idan zata dawo kuma da daddare yawanci ba ita kaɗai take dawowa tana dawowa tare da wani namiji always namiji wani na san shi wani kuma baƙuwar fuska ne ban taɓa ganin sa ba wani in ya zo yau yakan dawo gobe wani ma yakan yi kusan wata guda yana zuwa har in saba da shi sannan kuma sai ya daina zuwa wani in ya zo sau ɗaya ba zai sake zuwa ba Duk wanda yake zuwa ɗakin mamana ya san da ni a ɗakin. Waɗansu sukan kula ni su yi min wasa ko su kawo min wani abu su bani. Waɗansu kuma ko kallon inda nake ba sa yi, haka za su shige ciki inda mamana take kwana. Na gaya maka ɗakin guda ɗaya ne, labule kaɗai ya raba shi biyu. Ciki a nan mama take kwana da duk wanda ya biyo ta ranar. Ni kuma ina daga falon akan kujera. Na don haka duk abin da yake faruwa a ɗakin ina ji. The sound, the voices, kullum dare ina jin su, kullum dare bana barci, har sai sun yi bacci. Ban san takamaimai me suke yi ba, amma na sa akwai abin da suke yi a ciki. Bayan na ɗan kara wayo na kai shekara shida sai na fara satar kafa ina fita in mama ta fita. A nan nake shan iska in ga mutane in yi ta zagaye unguwar sannan in dawo ɗakin mu. Har in fita in dawo babu wanda zai kula ni, babu wanda zai yi min magana. In fact, babu yara sam a unguwar sai manya. daga masu sayar da abinci sai masu shaguna sai kuma waɗanda zan gani a zaune suna zuƙar hayaki, suna fesarwa. Ranar na ina tafiya sai na hango kamar wata yarinya suna tafiya ita da wani. Nan da nan na ƙara sauri ina son in ganta sosai, ko da ban yi mata magana ba in ganta kawai. Wani shago na ga sun shiga, don haka na je na leƙa ni ma sai na gansu suna siyan kaya a gurin mai shagon. Yarinya ce kusan sa'ata amma ta ɗan girme ni sai dai ni da yake ina da girman jiki, sai namiji ɗan matashi daga gani ta ne. Suka gama sayan abun da za su siya suka juya babban yana rike da hannun ƙaramar. Suka ɗau hanyar barin unguwar, kawai sai na samu kaina da bin su a baya. A haka har muka fita daga unguwar. I can remember ko takalmi babu a ƙafata amma haka na ringa bin su a baya. Har muka shiga ainihin cikin garin na ga mutane suna ta normal harkokinsu. Na ga sun shiga wani babban gida na ƙasa ni ma na bi su a baya har cikin gidan. na ga mata a zazzaune da yara suna ta wasan su. sai na laɓe daga soro ina su a haka har suka hango ni wata mata ta kira ni nake zuwa sai yarinyar da na biyo ta zo ta kama hannuna muka shiga suka tambaye ni daga ina nake sai na gaya musu daga inda na biyo su suka ce in zauna a cikin yaran in yi wasa da su sai na ga abin kamar mafarki kamar ba gaske ba ne ba muka yi ta wasa tare na gaya musu sunana su ma suka gaya min nasu muka ci abinci tare abin da ban taɓa yi ba wanda zan tuna ita ce Madina. Ita ce ta zama ƙawata. Sai maghrib sannan matar ta saka yaran suka raka ni gidanmu, kuma suka ga gidan da nake. Muna zuwa muka tarar mamana ta hargitsa gidan gaba ɗaya tana na, kamar wadda ta samu taɓin kai. Na ɗauka in ta kama ni sai ta dake ni amma sai ta kasa dukan nawa. Sai kuma ta rungume ni a jikinta ta ce, na ɗauka ɓata ki yi baby. Na ɗauka sace ki aka yi ban san ya zan yi ba in na rasa ki baby. Ashe gidan da na je gidan mai gari ne matar tasa da ta saka yara suka biyo suka ga gidan da nake. Da safe ta aika aka kirawo mama na ta roƙe ta akan ta ke bari na ina zuwa ina wasa da yara. Zan iya cewa sai a lokacin na fara rayuwa. Sai a lokacin na fara sanin menene rayuwa. Kullum mama tana kai ni can in za ta fita in ta dawo kuma ta je ta ɗauko ni. Na saba da Madina sosai. Aka saka ni a Islamiyya na fara karatu. Kullum maman Madina sai ta nuna wa mai gari cewa ba ta son zamana tare da mamana. Kullum sai ta nuna masa cewa a karɓo ni a dawo da ni gurinta. Ita za ta riƙe ni. Amma sai yake nuna mata cewa ba shi da right ɗin yin haka Ba shi da right ɗin raba uwa da ‘yarta. Tunda dai babu wata shaida ta cewa ana assaulting ɗina. Ina da shekara bakwai mamana ta yi sabon saurayi ba zan iya tuna sunansa ba. Shima, amma har yanzu ina ganin fuskarsa a idona. Very cheerful Da zan iya cewa duk masu zuwa gurin mamana babu wanda muka saba da shi kamar sa. Ya tana a jikinsa sosai, dan kulanin da yake yi ne ya ƙara masa fada a gurin mamana. Kullum sai ya siyo min wani abu ya bani, abinci ko abin wasa ko kayan sakawa. A hankali ya fara janye ni daga zuwa gidan su Madina. Dama rashin abokin hira ne ya saka nake zuwa can ɗin. Shi ya zamo min abokin hira ta kullum zai kunna mana kallo a kwamfuta ɗinsa, mu yi ta yini da shi, wani lokacin da mama. A lokacin na san kallo saboda garin babu wuta don haka ko a gidan mai gari na je babu TV. Maman Madina ya aikowa take yi in je amma sai in gizo zuwa kullum ina manne da shi. Daga nan ya fara gaya min waɗansu irin maganganu a kan irin yadda in na girma zan zama kyakkyawa, son fi na kyau, da irin yadda jikina zai zama in na girma ɗin. Ni dai jinsa kawai nake amma ba fahimtar maganar tasa nake sosai ba. ranan nan ya kunna min wani irin kallo a kwamfuta ɗinsa, wani irin abu mara kyan gani. nace masa ba na son gani sai ya ce min abin zan ke yi kenan in na girma, abin da mamana take yi kenan kullum a ɗaki. nace ban yarda ba, sai ya ce min ranar da daddare in sun shiga ciki shi da mamana in shiga ni ma zan ga suna yin abin da na gani a kallon. har ya yi min alƙawari zai bar fitila a kunne don in gani sosai. A lokacin ina shekara bakwai, kullum ina son isan san me mamana take yi a ɗaki da maza. Gashi kuma yanzu na sami invitation don haka sai na yi baccin ƙarya har suka shiga ciki suka kwanta. Ina jin sun fara abin da suke yi kullum sai na tashi kamar yadda ya saka ni. Na je na ɗaga labulen ɗakin na tsaya ina kallon su. Ta yi shiru kusa na tsawon minti biyu tana kallon titi blindly sannan ta ci gaba. Na gansu al'amin, na gansu. Na tsawon mintuna kafin mama ta lura ina tsaye a gurin. Ta ji tsoro sosai, na ɗauka za ta dake ni saboda ta sha jan kunnena a kan kar in yarda in shigar mata ɗaki in tana tare da wani. Amma sai na ga ba ta ko kula ni ba, sai shi ta kama yi wa masifar ya cuce ta. Zaginsa take tana dukansa da duk abin da hannunta ya kama. Sai daga baya na fahimci cewa ashe tun farkon zuwansa ya gaya mata cewa zai kawo wannan ƙarshen soyayya. Ita kuma ta ce masa tana so ne ta bani kyakkyawar rayuwa. Ashe duk jana da yayi jikinsa yayi ne kawai don ya lalata rayuwata, yayi yi ta cewa she was right. A gabana ya kama ta ya lakaɗa mata duka da wayar caja kwamfuta ɗinsa. Ina kuka tana kuka har sai da mai gidan ta shigo ɗakin. Ta wace ta daga hannunsa. Ba wai don ta taimaka mana ba kawai don kar a yi kisan kai a gidanta. Daga nan ta kwashe mu sai gidan mai gari. Muka tarar har 'yan gidan sun kwanta bacci. Aka taso mai gari aka tsara masa duk abin da ya faru nan take ya ce ƙwace ni daga hannun mamana zai yi. Dama ba shi da hujja ne yanzun kuma ya samu hujja. Kes ɗin dukan mamana kuma da aka yi ya ce washe gari zai tura su police station su je can su ta a can. Da ƙyar mama ta roƙe shi alfarmar ya bar ni in ƙarasa kwana a ta. Da safe za ta kawo ni tare da kayana gaba ɗaya. A haka aka bar magana sai da safe kuma. Muna komawa ɗaki mama bata zauna ba ta fara har haɗa kaya tana kuka. Ni duk na ɗauka kayana na komawa gidan su Madina take haɗa min. Ni dai ina zaune a kan kujera ina kallonta. Ta zo ta durƙusa a gabana ta riƙe fuskata da hannayenta ta ce, Baby, ban san yaya zan yi ba, ban san ta yaya zan yi in iya riƙe kaina in kuma riƙe ki ba, ban san yadda zan yi in baki rayuwar da nake fatan baki ba, ban san yadda zan yi in ɗauke wannan ƙaddarar daga kaina ba. Sai kuma ta kifa kanta a cinya ta yi ta kuka sannan ta ɗago kai ta ce, Amma na san wani abu. Na san cewa ba zan taɓa yarda a raba ni da ke ba, no matter what. Ta tashi ta gyara min kwanciya ta ce ki yi baccin ki gobe komai zai canza. Komai ya canza ɗin kuwa, dan baccin da nayi ban farka ba sai a motar haya. Ni daɗi ne ya kama ni dan tun na tashi ban taba shiga mota na je wani guri ba sai a ranar. Mun yi tafiya mai nisa sannan muka tsaya a garin da daga baya na fahimci Kano ne. Daga tasha muka hau nafef muka je gidan wata mata wadda na fahimci ƙawar mama ce da suka haɗu a social media. Kwanan mu ɗaya a Kano washegari da sassafe muka sake hawa wata doguwar mota, muka ɗauki hanya. Tun safe muke tafiya ba mu muka tsaya ba sai bayan sallar Magrib muka sauka a garin Lagos. Daga tasha na gama ta yi waya sai ga wani ya zo ya ɗauke mu a mota. Ina ganinsa na gane shi. Yana yawan zuwa gurin mama from time to time. Sunan shi Mahmud, shi ne wanda nake biyarin da sunan shi. Wani gida ya kai mu ƙaramin gida ne, falo ne da bedroom ɗaya da kitchen da toilet. a ƙofar gida ya sauke mu ya bawa mamaki shi kuma yayi tafiyarsa to masu sauraro a nan zamu dakata ci gaba da kasancewa da Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin."